والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin alkawa'idul mutla fi sifatillahi wa asma'ihi husna na babban malami Muhammad bin Salih al Allah ya ji kansa da rama za mu tashi a ƙa'ida ta biyu a ƙarƙashin sufofin Allah maɗaukaki mala ya ce alƙa'idatu Saniya, ƙa'ida ta biyu babu sifati awsa'u min babil asma'i babin da ke bayanin sufofi na Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne mafi yalwa da faɗi fiye da babin da ke magana akan sunaye kuma haka wannan ka'ida take ko ba abin da ya shafi ubangiji subhanahu ta'ala ba babin sufofi da suka shafi bawa mutum ko aljan ko waninsa to yana da faɗi fiye da babin suna wa zalika li anna kulla ismin mutadamminun li sifa mala yace abin da yasa aka faɗi wannan ka'ida saboda kowane suna yana kunshe da sifa kama sabaka kamar yadda bayanin haka ya gabata fil qa'idati thalitha qa'ida ta uku da aka yi ta min ƙawa'idil asma daga ƙa'idojin sunayen Allah mafiya kyau wali anna sifati ma ya ta'allaku bi af'alillahi ta'ala kuma saboda daga cikin sufofi akwai sufofin da suke da alaƙa da ayyukan Allah maɗaukaki wa af'aluhu la muntaha ayyukan Allah ba su da ƙarshe kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala zatinsa ba shi da ƙarshe kama anna aqwalahu kamar yadda har wa yau zantuttukan Allah subhanahu wata'ala da maganganunsa la muntaha laha ba su da makura ba da iyaka qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam da a ce dukkan abin da ke ban ƙasa na bishiyoyi alƙalman rubutu ne a fiƙe su a mai da su alƙalman rubutu walbahu ya mudduhu min ba'dihi koguna kuma ko kogi yana wato ainihin ƙarar wannan alƙalma da za a yi rubutu da su da tawadar rubutu saba'atu abuhur a sami wato anin kogi kogi da ya amsa sunan kogi mafi girma a sami guda bakwai su zama su ne tawadar rubutun waɗannan bishiyoyi da aka mai da su alƙalma don rubuce magana Allah su wata'ala da zancensa ma na fidat kalimatullah zancen Allah ba zai ƙare ba sai dai waɗannan alƙalman su ƙare ruwan ya ƙare amma zancen Allah subhanahu wata'ala bai kare ba yadda ubangiji subhanahu wata'ala bai da ƙarshe bai da iyaka haka ma abin da ya shafe shi na zantuttuka da kuma ayyuka inna Allah aziz haƙiƙa Allah mabuwayi ne da ya gagaru kowa gagarar da babu zalunci a cikinta hakim mai sanin inda ya dace sanya abubuwa ne mai hukunci ga bayi mala ya ce wa min amthilati zalika yana daga cikin misalan haka anna min sifatillahi ta'ala halal maji haƙiƙa yana daga cikin sifofin Allah zuwa wal ityan shi ma dai abin da yake nufi zuwa wal akh da riƙa wal imsak shi ma dai riƙewa ko danƙewa wal batsh da danka waɗannan duk sufofi ne na aiki na Allah subhanahu wata'ala ila gairi zalika min sifati lati, la tuhsa da ma wasu waɗannan da aka ambato na siffofin Allah wanda ba su da iyaka kama qala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukake ce a rabbuka wal malaku saffan saffa ko ubangijinka ya zo ko zai zo da mala'iku sahu-sahu a ranar alkiyama a nan Allah ya siffata kansa da zuwa amma ba an kawo wannan zuwan a matsayin suna ba ne saboda haka za ka iya gaya wa Allah zuwa yana zuwa kamar yadda ya faɗa wa kansa amma ba za ka ce bari ka yi amfani da wannan kalmar zuwan ka gaya wa Allah sunan mai zuwa ba ka sa masa sunan alja'i wanda yake zuwa daga sifarsa ta ya zo ko zai zo an fahimta ku saɓanin bayi idan mutum yana harkar nama za ka iya ce masa mahauci idan yana harkar harbi za ka iya ce masa maharbi ko daga wannan sana'ar tasa in yana harkar kafintanci sai ka ce masa kafinta saboda harkar kafintancin da yake in harkarsa ta wato gyare-gyaren karafa ne zai ka ce makanike to daga wannan aikin kana iya bashi suna amma ubangiji subhanahu wata'ala bai halatta kai masa haka so da ka babin sufofi ya fi faɗi a babin sufofi za ka iya faɗar wata sifa ta Allah ta aiki amma ba za ka ɗauke ta daga sifata ta aiki kamar da ita suna ba amma saɓanin haka yana iya faruwa a bayi wa kuma Allah maɗaukaki ce hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu babu abin da bayin da suka gangare suke jira face Allah ya zo musu fi zulalin min al a cikin inuwar wato gizagizai jira suke ubangiji subhanahu wata'ala ya zo musu sai aka ce an ya atiyahumullahu al-itiyan zuwa an gane ku saboda haka Allah ya siffata kansa da aikin zuwa kamar da ya siffata aikinsa kamar da siffar ja'a wanda duk suna nufin halarta da zuwa guri wa qala kuma Allah yake cewa fa akhadhahumullahu bi dhunubihim bayin da suke kafirai waɗanda wato anin suke jin su wasu ne ba za su bi manzannin Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah ya ce to duk da suka gama tsiyar da suka yi fa akhadhahumullahu sai Allah ya kama su bi dhunubihim da laifukan da suka to ya siffata kansa da kama mai laifi da laifi sai ka tabbatar masu cewa yana kama mai laifi amma ba za ka kalli wannan kalmar yana kama mai lafin ka ce bari ka sama masa suna mai kamawa ba an gane ku waƙala kuma allah maɗaukake ce wa yumsiku sama allah shi ke rike da sama an taƙa alal arm don katta faɗo a kan ƙasa ko allah ne ya rike sama ya zamba ta faɗo a kan ƙasa ba kuma faɗowarta ta zo ta hau gauraye ta zama wato ba ita ba ƙasar ba zai faru ba illa bi iznihi sai da izininsa ran da ya so ƙarar da rayuwa ta duniya to sai sama ta birkice taurare su tarwatse ta kyarkece saboda haka duk abin da ke cikinta na shiri Allah ya wargaza shi ƙasar ma ita ma ta daddare ta amayar yadda abin da ke cikinta na mutane da komai to duk wannan ba zai faru ba sai da izinin Allah to sai Allah ya ce wa yumsiku sama Allah na rike sama shi ya rike ta shi ya tsaye da ita a yanayin da take ba ta faɗo mana ba to ya siffata kansa da riƙewa za ka siffata shi da mai riƙe sama amma kakkaci za ka samu masa sunan mai riƙewa daga kalmar yana rike sama ko yana rike da ita wa qala kuma Allah madaukake ce inna batsha rabbika la shadid haqiqa dankar ubangijinka matsananciya ce idan bawa ya kangare wa Allah ya tashi kama shi kama shi yake kama wanda ba zai kufce ba sabanin kamawa bai za iya kama kaka ce ka sullube ka gudu ubangijin ya kama bawa to ba magana ya kufce to ba za ka ce da shi albatishu ba tunda ya ce inna batsha rabbika haƙiƙa riƙon ubangijinka damƙarsa da kamunsa to ba za ka ce bar ka sa masa suna albatsu ba a bai halatta amma za ka siffata shi da ina dankan bayan da suka saba masa ƙar da ba za su kubce ba wa kuma Allah maɗaukaki yace yuridu Allahu bikum al-yusra Allah na nufinku da sauƙi. ya nuna yana yin nufi irin wanda ya cancance shi a matsayinsa na wanda ya isa da kowa da kuma ba irin naka nufin na bawa ba wala yuridu bikum al-usra Allah bai ku da tsanani shi yasa ya sa mana al'amara wanda za mu iya masu sauƙi ne ya nuna bai nufinmu da tsanani amma yana nufinmu da sauƙi bai nufin mu da tsanani sai sauƙi saboda haka ba za ka ce da ga wannan cewar yana nufin bar ka samo masa sunan mai nufi ba a haka amma za ka siffata da wani siffa tasa ta aiki da yake yi lokaci zuwa lokaci nufi kaza iki nufar kaza iki kaza iki nufar kaza fa eh, sai ma da ya ce ga cewa wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace yanzilu rabbuna ubangijin muna sauka ila sama'i duniya zuwa ga saman da tafi kusa da mu duk idan kashi na uku na ƙarshe ya shiga ubangiji kan sauko zuwa saman da tafi kusa da bayi yana cewa waye mai neman gafara ta in gafarta masa waye yake da bukata in biya masa shi sa ake son bawa ya daure rika tashi a irin wannan lokaci ya salla ya gabatar da addu'o'insa saboda lokacin karba addu'ar bayi ne to annabi ya siffata ubangiji da saukowa zuwa saman da tafi kusa da mu sai ka siffata shi da cewar yana sauka saman da tafi kusa da mu a duk rana kamar da manzo ya ambata amma kakka raɗa masa sunan mai sakkowa daga wannan sifar yana sauka ɗin an fahimta ko saboda bai kira kansa da mai sakkowa ba saboda ka babin sunaye bai kai faɗin babin siffofi ba babin siffofi shi ya fi faɗi fiye da babin sunaye yasa sai ka da mutum da sufa barkatai amma sunansa tsiraru ana kiransa muhammad in an ga dama a takaice a ce mammada in ji bahaushe an gane ko to duk ya iya duk abin da zai yi ita kai dakatar suna dai yan tsiraru ne amma za ka ce masa dogo za ka ce masa fari za ka ce masa siriri za ka ce masa gasunan an gane ko ta ɓangaren sufofi sai ka tar da abin da faɗi amma ta bangaren suna ya da shi bai kai faɗin bangaren sufofi ba haka kuma za ka ga cewa ina tafiya yana zama ina magana yana shiru faɗi ne da shi waɗannan sufofin suna nan barkace da bawa ko suna nan barkace da duk abin da yake iya aiwatar da wani abu to amma sai ka tarta bangaren suna ba su da faɗin haka to shi ne ma yake gaya mana wannan shi ne abin da ya kamata ka sani a babin sufofi ina da faɗi fiye da faɗin sunaye fa nasifullah ta'ala bi hadhihi sifat da haka sai mu rika sifa Allah sifatta Allah madaukaki da waɗannan sifofi fa nasifullah da haka sai mu rika ta Allah ta'ala madaukaki bi hadhihi sifati da waɗannan sifofi ala alwajhi alwarid bisa yadda suka zo wala nusammihi biha ba za mu kira shi da sunan su ba mu raɗa masa suna daga wannan ayyuka da iki ko siffofinsa na aiki fala na ƙolo inna min asma'ihi alja'i ba za mu ce na daga cikin sunan Allah alja'i mai zuwa ba wal'ati ko kuma al'ati wal'akhir ko mai riƙa ba za mu gaya masa haka wal mumsik ko wanda yake riƙewa ba za mu faɗa wal batish ko wanda yake danka ba za mu faɗa ka ba wal murid ba za mu ce wa Allah mai nufi wal nazil ba za mu ce masa mai saukowa ba a za dai mu ce yana sauka kamar da mu amma ba za mu ce kuma ya daga wannan yana sauka din mun gaya masa sunan mai sauka ba za mu haka wa nahwi zalika ma laysa da makamantan waɗannan wa in kunna nukhbiru bi zalika anhu duk da cewa muna ba da labarin cewar shi mai sauka ne mai zuwa ne mai nufi ne mai danka ne muna siffata shi da waɗannan abubuwa wa nasibuhu bihi muna siffata Allah da waɗannan sifofin amma ba za mu mai da su kuma su zama sunayensa ba wannan shine abin da wannan ka'ida take babu ka fahimta a babin siffofi yana da faɗin da za a gaya wa Allah wata sifa ta aiki ko ta magana wacce sai dai ka takaita iya gaya masa ita a matsayin sifa amma ba za ka ɗauke ta kuma ka maida ta ɓangaren suna ka ce za gaya masa suna daga wannan sifar ba to a fahimci wannan haka tsarin yake game da abin da ya shafi ubangiji su bana wata ana saɓanin bayi sai ka kalli aikin da mutum yake sai ka bashi suna da shi tun da yana harka kwale-kwale da suka shafi wato anin gyaran karafuna sai ka ce masa bakaniki sai ya karɓa kuma shi ma baya jin wani abu ka ce masa kafinta saboda har ka katako da yake shi ma ba jin wani abu sunansa ne kafinta har ma sai ka hada da wannan wani kafinta a gane to amma ubangiji subhanahu wata'ala baka kallon wani aiki da yake kace to bar ka sa masa suna daga wannan aiki bai halatta so da ka sunayensa duk da ya kira kansa da su mafiya kyawun suna ne ba sa karɓar wani abu mara kyau to amma mu a namu na sunayen da muke sawa din daga ayyukan akwai wanda in ka faɗa mutum sai an raba ku faɗa ko siffar aikinsa ce amma kana gaya masa to sai dai kotu ta raba ku ko kuma a tafi police station ko kuma jama'a gari manya da suka yi sa zo sa baki sannan a daidai ko to saboda haka to ubangiji subhanahu wata'ala ba a gaya masa suna daga wata siffa ta in sa ta zo ka gaya masa sifar amma kar ɗauke ta daga sifa ka ce bari kai wa Allah suna da ita shine yasa kuke jin ana cewa a wasu sunayen da ake cewa sunan Allah ne ba haka ba ne kamar misali Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ko sai ya ci gaba da cewa Wato wa tu'izzu man tasha wa tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha kaga ya ce tu'til mulka kana bayar da mulki ga wanda ku to ba za ka ce masa mai bayarwa ba ka samar da suna daga wani wa tanzi'ul mulka kuma kana karbe mulki daga wajen wanda ku ba za ka ce da shi mai karbewa ba an fahimta ko wa tu'izzu man tasha kuma kana ɗaukaka wanda ka zo cikin to ba za ka ce da shi mu'izzu ba wa tudillu man tasha kana kaskanta za ka ce da shi mai kaskantarwa ba an fahimta saboda bai gaya wa kansa waɗannan a matsayin suna ba amma ba da labarin aikin da ike yi to kai ma sai ka ba da labarin a yadda ya ba ba tare da ka ɗauke wannan babin daga ko kuma wannan wato aiki daga babin sana ayyuka da sufofi ba ka mai da shi bangaren yau da ma dai an fahimci bayanin to wannan shine abin da ya kare mu da shi a wannan darasin abin da muka dace Allah ba mu ladansa na

ya ne kaskantar da wanda ya cancanci kaskanta ka tsare na kaskanta an fahimta ka kashi a matsayin siffarsa da ike yi ta aiki ka faɗe ta a hakan kai mai kirari da ita sai ka ce kare da kariya ko ya ɗaukaka ka na ɗaukakawa ya mai ba da mulki ga wanda ya so ya cancance yi da wanda bai cancanta ba kuma yana samun kansa yi. kakkasa ni cikin waɗanda suke mulki ba su cancanta kamar yanzu da ake harka kururuwa za a yi mulki din ya ubangiji ina roƙonka ina cikin wanda zamantowa ta shugaba mai mulki zai ciyar da addininka gaba zai kai ni ga samun rahamarka ka tabbatar mu an fahimta amma yanzu da ce in ba shi bane alkhairin Allah ya zama alheri shi ma Allah so ake sai ya sashi ya zama alheri sallar an gane ku to haka za ka yi tsari to da haka to a babin eh, tawassuli din za ka iya duba wani aiki na ubangiji ya ka ciya ubangiji ya mai yin kaza kai min kaza ba zai zama matsala ba amma ka faɗe shi a babinsa da ya zo na siffofi kakka juya shi zuwa suna eh, subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk